Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau muna kuma yi wa al'umma musulmi barka da shan ruwa. Grace Alheri Abdu ce tare da Mahmud lalu daga birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa za ku ji abin da ya tsone wa 'yan gudun hijiran da ƙungiyar boko haram ta raba da matsugunansu ido a wannan lokaci da al'ummar musulmi ke azumi muna kuma da rahoto kan yanayin kayan masarufi a kasuwar birnin badan kamar kullum lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce sojojin Najeriya sun kashe akalla mutane 17 a lokacin wani gangami da 'yan awaren ƙungiyar Biafra suka yi a kudu maso gabashin ƙasar. Magoya bayan fafutukar ta Biafra sun taru ne a birnin Onitsha da kewaye a ƙarshen watan da ya gabata domin tunawa da ranar da yankin ya bangare daga Najeriya na ɗan wani lokaci da bai yi tasiri ba. Ƙungiyar ta Amnesty ta ce a ranar jajiberin aukuwar lamarin sojojin Najeriya sun kai farmaki akan wata majami'a inda masu fafutukar ta biyakura ke kwance suka kuma buɗe wuta da harsashen gaske tare da harba hayaƙi mai sa hawaye akan ɗaruruwan mutane al'amarin da ya halaka mutum guda. A cewar Amnesty a washe gari ne kuma sojoji suka harbi mutanen da suka taru a wani wajen jiran motar haya. inda nan ma suka buɗe wuta akan masu zanga-zanga da suka rufe wata mahaɗar hanya a birnin na onisha tare da kashe waɗanda ke wucewa makamit kamara jami'in ne a kungiyar ta amnesty ya kuma ce waɗanda aka buɗe musu wutar ba sa ɗauke da makamai we think shootings to extrajudicial killings and Ya ce muna ganin waɗannan hare-hare daidai suke da kisan da babu gaira ba dalili sannan mafi yawan harbe-harben da aka yi an yi su ne na kan mai uwa da wabi. Sai dai dakarun Najeriya sun musanta wannan rahoto da kungiyar ta Amnesty ta fitar. a sanarwa sojojin najeriya sun ce masu fafutukar kasa wato kafa ƙasar ta biafra sun yi aron gama da ta haifar da mutuwar 'yan sanda biyu 'yan kungiyar ta biafra sun kuma ce akalla mutane hamsin a kashe musu sai dai amnesty ta ce mutane goma sha bakwai kawai ta iya tabbatar da mutuwarsu amma ta ce ta yi wato ta yi imanin sojojin na najeriya sun kwashe garwakin wasu daga cikin waɗanda suka kashe dubban mutane ne suka jere a gefen titunan birnin louisville na kentucky suna jiran kiran sunan ali a matsayin bankwana da musulman farko da ya fi shahara a amurka wato gwarzon dandan ben na muhammad ali da ya rasu a makon jiya yana da mai shekaru 74 akwatin gawar muhammad ali mai launin jaja-jaja wanda aka rufe shi da wani kyalle da rubucin larabci ya zagaye muhimman wurare da suka yi tasiri a rayuwar mamacin waɗanda suka hada da inda ya ƙuruciyarsa da wurin da ya koyi dambe da kuma ɗakin tarihin da aka sawa sunansa yayin jerin gwanon motar da ke ɗauke da gawar ta ke ratsa titunan birnin na louisville jama'a da dama sun yi ta ambatan sunansa da ɗaga alluna masu rubutu da kuma saka riguna ɗauke da hotonsa a wani titin ma wasu mutane sun yi ta gudu a gefen motar da ke ɗauke da gawar ta muhammad ali kuma yayin da ta kai masaukinta ta kasance rufe da furanni da masu jimamin mutuwarsa suka yi ta ajiyewa a jikin motar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun yi nasarar kai kayayyakin abinci da na sauran buƙatu wani gari da ke siriya da aka wa ƙawanya na tsawon shekaru hudu bayan da gwamnati ta amince a kai ɗauki ga yankunan da dama da ke hannun 'yan tawayen ƙasar ƙungiyar ba da agaji ta syrian arab red crescent da majalisar ɗinkin duniya sun samu damar kai abinci da kayayyakin magani waɗanda za su kai har tsawon wata guda ana amfani da su a garin da raya da ba shi da nisa daga birnin damascus wannan shine karo na farko da aka kai ga garin wato tun bayan dan wato da 'yan tawayen suka karbe ikonsa a shekara ta 2012 kakakin majalisar ɗinkin duniya jan slack ya gaya wa manema labarai cewa ƙungiyar ba da agaji sun kai abinci da zai wadatar da mutane 2,400 na tsawon wata guda da kuma magunguna da za su wato wadatar da daukacin mutanen garin da yawansu ya kai dubu hudu ya kuma kara da cewa an samu rautannin ballan matsalar rashin lafiya da karancin abinci mai gina jiki ke haifarwa daga karshe fiye da mutane miliyan ɗaya ne suka rattaba hannu kan wani korafi ta hanyar yanar gizo domin neman a cire wani alƙalin amurka daga mukaminsa bayan da ya yanke wani hukunci mai sassauci kan wani ɗalibin kwaleji da aka samu da laifin yi wa wata matashiya fyaɗe alkali aaron faski na karamar hukumar santa clara ya yanke wa ɗalibin na mai suna rock turner hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni shida sannan alkalin ya yanke mai hukunci cewa za a saka masa ido na tsawon shekaru uku bayan da ya aikata fyaɗe a kan wata mata da ba ta cikin hayacinta a lokacin tana kwance a buge a gefen sharar makarantarsu a shekarar da ta gabata shi dai tana zai watanni uku ne kacal daga cikin watanni shida da aka yanke masa domin bai taɓa aikata wani laifi a baya ba kamar yadda doka ta tanada sai dai wannan hukuncin bai yi wa mahaifin yarinyar daɗi ba domin a cewarsa an nuna wa tona sassauci matuka. labaran duniya kenan ka saurara. To bari mu faro takon daga sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Adamawan Najeriya inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya nemi jin halin da suke ciki a wannan lokaci na azumi. Eh, azumi alhamdulillah he godiya don da dai ga muna a sansani amma dai ba za mu samu tabbacin abun da za mu samu da ba hakuri dai shine muka dogara da shi abun da allah ya baka ya ka hakuri da shi amma alhamdulillah muna godiya da allah to ya bambancin azumi nan sansani da kuma a gida ina ba zai taba haduwa ba wallahi nan nan abun da babu da yawa gida dai ba abun da babu su lemu mangoro kayan sha nan gashi nan tirim amma nan babu abun da an baka kai hakuri da shi bambancin a nan sansane da daban ne da mun fi fi samun abubuwa su kayan bude baki su lemu wasu 'yan gudun hijira kenan a dai daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke nan yau lafa da jihar adamawa to kowane tanadi hukumar bada agajin gawa a najeriya ne ta yi ne domin 'yan gudun hijira a bana alhaji sa'adu bello da ke zama babban jami'in hukumar ta nema mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira da ke da adamawa ya ko bayyana irin matakan da suka ɗauka a banan. Eh, to alhamdulillah kamar kowa su ma wadda eh, musulmai da ke ciki sun ana musu tanade-tanade saboda eh, musamman wurin tanade-tanade na abinci da za su ci amma sanin ka ne wadda suke cikin sansani su suke dafa wa kansu abinci kuma su suke tare da jami'an mu da suke sansanonin nan suke zama su tsara timetable yadda wani abinci za a ci yau wani abinci za a ci da suhur wani abinci za a ci a buɗe baki kuma ba tare da kuma duk wannan shirye-shiryen ba zai Eh, kawo tarnaki ga waɗanda su ba azumi suke ba eh, su ma irin nasu abin da suke suka aka saba yi musu eh, su ma za a ci gaba da yi a nan sansanonin wato za su ci abincin su uku a rana su masu azumi kuma za su za a hada musu abincin safen su da abincin dare a lokaci guda in ci za a sha ko kunu za a sha za su samu su yi buɗe baki da shi sannan kuma akwai abincin dare shi ma za su ci sannan su yi tanadin abin da za su dafa an tanada musu abin da za su dafa wadda za su ci da asuba in suka taso lokacin suhur wannan shirin aikin ba kawai jefa musu ake a kansu ba tare da su ake zama a yi wannan shiri da yarjan su da su kuma suke bada shawara abin da ya kamata su dafa a lokacin da ya kamata su dafa musamman a wannan lokaci na azumi mun san yadda azumin bana ya shigo da wasu yan eh, challenges wato kalubale da yawa mutane wadda suke da sana'a ma ga yadda suke muna kokari mu jawo hankali ga yan uwa wadda suke da abun hannu su yi kokari su tallafa ma 'yan gudun hijira musamman a yanayi da muka samu kanmu wannan shekara na azumi saboda suna bukatan taimako wa'inda suke cikin sansanoni ma suna bukata wa'inda suke unguwanni su ma suna bukata saboda gwamnati kai tsaye ita kadai ba za ta iya yin wa'innan ba. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. sai kuma birnin badan na jihar oyon najeriya inda wakilin hassan umaru tambuwal ya tarar farashin man kayan miya sun yi tashin goron zabo a kasuwar sasa ga rahoton da ya haɗa mana eh, ina sunanka sunana mamadu Rabiu wannan rodo ko kuma in ce a tarugu kenan ko a tarugu kenan to nawa ake sai da buhu a halin yanzu to muna wa dubu ishirin da takwas a da nawa ake saida muna wa dubu talatin kamar a ce yanzu ya rage kuɗi kenan ya rage kuɗi kenan ka san abin ya kwana ana samun da ciki da a ce bai kwana baya shina kai kamar nawa dubu talatin muke sayarwa amma ana ganin cewa wannan buhun yanzu ya yi tsada kwarai da gaske a can kwanakin baya bai kai haka ba a kwarai kuwa da abin da muke sai da shi dubu shida dubu biyar da ɗari biyar erotima erotima erotima 33 talani 33 talani malam ina sunanka sunana ayuba huntuwa to nawa ake sai da wannan kwando a hali yanzu yanzu muna sai da shi dubu uku to a da nawa kuke sai da shi da bai wuce dubu ɗaya da ɗari biyar ba ko dubu ɗaya da ɗari takwas yanzu an samu na arewa ina ga zai iya yin kaman dubu sha biyar babban kwando ko sha shida shi wannan ɗan ƙasa fa babban kwandon shi to shi babban kwandon shi ba zai wuce dubu goma sha ɗaya sha biyu ba haka ma na ga wasu mata masu sayan kwandon tumatur suna ta haya gaga akan kan wani kwandon tumatur ɗaya. Ko ne ya kawo tsadar tumatir ɗin a halin yanzu Alhaji Usman Yaku shine ma'ajin kasuwar kayan gwari ta Sasa Ibadan. To gaskiya matsalar da aka samu ta tsadar tumatir da tasai da tarugu matsala ce wacce aka samo ta a can arewa musamman ƙasashen wajejen da ake noman gwarin. akwai wata tsutsa wacce ita ce ta kawo wannan matsala kuma matsalar nan ba karama ba ce domin a cikin kayan da ake samu a irin wannan lokaci daga cikin kahi 100 da kyar ne in an samu kahi goma biyar a yanzu ma muna ganin hitimatir ya dan fara samuwa na nan kasas amma na arewa mu gaba ɗaya kusan ya ƙare sakamakon karewarsa sama har an mun fita wasu kasashe mun je mun siyo tumatir mun kawo nan wace ƙasa kuke zuwa wurin sayan tumatir din to akalla akwai kasashe kamar hudu ko biyar na farko akwai kamaru akwai maroko akwai niger akwai burkina faso wannan tsadar da tumatir da sai ke yi ba kana ganin cewa ba wai azumi ne ya kawo wannan tsadar ba a ba azumi ne ya kawo tsadar nan ba gaskiya saboda tun kafin azumin nan tsadar nan ta zo hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya allah da magani allah da magani allah da magani Haka yake to a da tambowar da abdul aziz kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Bari mu shakata da wannan faifai da bisa inji. kiɗin zarabe walla be kano za mu je wai zaman wani ba namu ba abin wani ba namu ba gidan wani ba namu ba uban wani ba namu ba uwan wani ba tamu ba kiɗan zani na sane. Maɗo wala kada yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da labarin mu jaddada cewa dama ce da kuka samu domin bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa sai kuma a la'akari da cewa muna ƙara ƙarfafa yin gudunmuwa mai ma'ana da za ta kawo ci gaba da kuma haɗin kan ƙasa to kai tsaye muna tare da wani daga Kaduna. Wane ne a Kaduna? Aliyu Lawan Kyarkau ne da ke gefe da ke ungon ba karmin kuma ne jihar Kaduna. Yawa to Malam Aliyu barka da yammacin yau. Alhaji Lawal Ban Lawal. Alhaji Lawal to Alhaji Lawal barka da yammacin yau. Eh. An sha ruwa lafiya. Wallahi alhamdulillah. Yawa to lafiya lau to menene gudunmuwa ga wannan shirin yau? To ni gudunmuwa na a wannan shirin yau. Eh. Ina ba 'yan Najeriya shawara ne akan maganan matsalan da yake samu shugaban mu na Afghanistan. addu'a ya kamata yi don Allah ya dawo mana da shi gida lafiya duka inda ya tafi eh, ingila wajen magani wannan gaskiyar magana ba abin wasu sukan nuna damuwarsu ko ko sukan nuna farin ciki don wani matsala da yake faruwa na siyasa duk inda aka ce shugaba shugaba na kowa ne ko da fatin kudai ne ko ba fatin kudai ba ne wajibi ne matsala ta samu a mishi addu'a kawai haka ya kamata to bari mu je jihar ondo Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam, wane ne bisa layi? Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam, wa ke bisa layi? Eh, kina tare da Umar Hafsu Rimin Laja da Kana Akuri fadar gwamnatin jihar Ondo. Eh, wato Mana Umaru barka da yammacin yau. Eh, Umar Hafsu Rimin Laja da Kana Akuri ba? Eh, haka yake. To, masha Allah, to ni ra'ayina shine ina kira ga musamman gwamnatin APC. Mm. ta ɗauki alkawarurruka da yawa wadda kuma ya ma wuce misali don kuwa a yanzu alkawarurrukan da suka ɗauka gaskiya a kashi ɗari ba su ɗauki kashi ɗaya ba mm. saboda haka ina kira su tunan cewa sun yi wa talakawa alkawari kuma ga yanzu a cikin halin da talakawa suke saboda haka su mai da hankalinsu a kan aiki su inga yi wa talakawa aiki ba kama da suke yi wadda wadda ba zai kai mu turba wadda zai tsira da mu ba. saboda haka ina kira ga kuma shugaban kasa ya tausaya talakawa idan suka faɗi matsalarsu ya inga dubawa saboda kamata a ce mutum a ce an ba shi wuka da nama sai da yi ba ya kamata ya inga ɗaukar shawara talakawa da shugabanni kamar sarakuna wayanda suke bayarwa amma in dai ba a ɗaukar shawara to gaskiya shi yasa wasu matsaloli da yawa suke adaba 'yan najeriya saboda haka ni ina shawara ga 'yan najeriya gaskiya tsakani har ga allah in an ba shawara yan ga dauka wannan shine ra'ayina daga mara hamsuri mun laja da kana akure da gwamnatin jihar ondo to madalla mun gode malam umar dama muna da to bari mu tafi bayalsa kai tsaye wake bisa layi a bayalsa salamu alaikum wa alaikum eh wane ne hayatu hayatu eh to malam hayatu barka da sake saduwa da kai a wannan dandali lafiya lau an sha ruwa lafiya ya azumi Ladin alhamdulillah. Ya wato yau kuma me ke tafi da kai? To da an tafi da ni kira na da talakawa 'yan Najeriya. Mm. Musa tsoron Allah mu yi kira Allah shi mu yi addu'a Allah shi kamun ruwan sama masu albarka. Amma 'yan kasuwan 'yan Najeriya ba tsoron Allah. Hajiya Am. To Malam Hayatu da fatan eh, eh, eh, talakawan Najeriya sun ji to bari mu nufi jihar Filato. Plato wake bisa layi. Saminu Alfani daga Shandam a Plato State. To malam na Shandam ka wani lafiya? Alhamdulillah ya ayyuka. Lafiya aiki da godiya sannu sannu. Da farko dai na shugaba na addu'ar Allah ba shi lafiya Allah kuma ya dawo mana da shi lafiya. Amin summa amin. Sannan kuma su Amina State nan su ba su lura da abin da 'yan biyafaran suka yi mana ba ne. su ba sun kakashe mutane yayi sannan su aka da mataki a kansu ya ba su lura da wannan akwai mutane mu wanda sun kona su a motar nema su guda biyu mutane ungo batin nan to mecece shawara ka batun zaman lafiya ba ba na ƙara rarraba kuwa kan zaman lafiya amma duk eh. wanda ya karanta ya mar karantsa kawai To madalla to bari mu har yanzu dai muna jihar plateau wannan karan a shalkwatar da gwamnatin jihar plateau a Jos. Wake bisa laya daga Jos. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na eh, isa uku ne mai wanki da guga daga kukur Jos. To, isa uku me ke tafi da kai a yammacin yau? Eh, muna roƙon dai talakawa a ci gaba da haƙuri ana addu'a dai kawai shi ya fi. Ita kuma a ɓangaren gwamnati kuma fa? Eh, bangaren gwamnati ya kyauci ta lura da halin da talakoki suke ciki yayi. Yawwa to madalla to daga jihar Plateau kuma bari mu tafi yar wata jihar Nasarawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wake bisa layi. Wato Bashir Tela ne daga nan layin ta ala cikin gari lafiyan bari bari har kwata na jihar Nasarawa. A to Malam Bashir an wani lafiya? Yau kuma ina gudunmuwa ka ga shirin. gaskiya ni na son bayani na kan gononin mu a tarayyar Najeriya da su tsoron Allah. A kwanakin baya sun taru da shugaban kasa a kan cewa ya ba su umarni kowane wata ringa biyan ma'aikaci wata yana ashirin da biyar har yanzu wani su joyin an bar ma'aikata hawan jini na kama su a cikin azumin da ya kamata dan Allah ya nan su je shi da ido rahama a biya su ko da yaya ne ko abin da ya sauka wani su an kai wata biyar shida ba a biya ba su dan Allah ya na kira su tsoron Allah ya waɗannan haƙƙin su ai haƙƙin su ne an ɗauki ma'aikaci ya kamata kana biyan shi domin ya je da iyalai da dama da fatan za su ji wannan shawarar na gode ni da bashir to mu ma mun gode da wannan gudunmuwa taka malam bashir to bari mu nufi fataskun fataskun sai a rage rediyo ko kuma a nisance shi domin eh, kana ji yana dawo mana eh, barka da yau barka ka dai wane ne a fataskun suna Gambo ba dau fatassun daga tsohuwar kasuwa garin To ai kuma kai Malam Gambo ai ka saba bugowa a wannan shirin sabili da haka ka riga ka san ya kamata ka nisanci rediyon. Ga kuma waɗansu suna suna dab da kai suna suna hira a bayan ka Salamu alaikum sunana Gambo ba dau fatassun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatasku. Yawa to ina gudunmuwa ka ga shirin. Yawa yau gudunmuwa ta tana cikin gari nan na fatasko a bisa irin aikin dimbin alheri da ciyama ɗin muhammad musa fatasko yake jama'ar gari suna yaba masa suna gode masa gaskiya wannan mutum ya cancanci yabo To Madalla Malam Gambo aikin da aka zaɓe shi yayi yake yi sabili da haka bari mu nufi kuma jihar Bauchi. Hello? Hello, wane ne a bisa layi a jihar Bauchi? Bala direban tantan ne daga karamar hukumar jama'ar jihar Bautin tarayyar Najeriya. To direban tantan barka da sake saduwa da kai a wannan dandali. Yawwa ina kila ne ga masu hannu da shuni na jihar Bauchi. Hmm. Yanda muka shiga a halin biyan albashi na wata biyu da ba mu samu ba. To da Allah masu hannu da shuni ya kamata su taimaka wa talakawan jihar Bauchi da kuma marasa galihu. sakamakon yadda muka shiga matsala a cikin jihar Bauchi. Da kuma fata gwamnatin jihar Bauchi su ma za ta biya su hakin su dawa ba sai sun tafi suna yawo da kokon bara ba to bari mu tafi Katsina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina magana da Nura da yan kara karamar hukumar faskari jihar Katsina. To Malam Nuru barka da yammacin yau. Barka da wuni an sha ruwa lafiya. Lafiya lau an sha ruwa lafiya. Yeah. Lafiya lau ya ibada. Lafiya lau to Allah karba Allah kuma bada lada. Allahumma amin ya Allah. To me ke tafa da kai a wannan shirin kai ne kuma na ƙarshe da. Eh, da farko ina yi ma Janar Buhari da dukkanin ɗaukakin musulmi su taya shi addu'a da mm. fatan Allah ya ba shi lafiya. To madalla. Allah kuma ya dawo mana da shi gida lafiya ya same mu cikin ƙoshin lafiya. To madalla mun gode da wannan kyakkyawar fata bari mu ƙarasa a jihar Nasarawa. Yawa. Nasarawa ai rediyon ka na kunne ne kuma kana kusa da shi shi yasa muna jin ka kai baka sauraron mu kana jin mu yawwa to ina jin ku yawwa to madalla wake bisa layi Bala yan Bala daga Doma local government yawwa to malam Bala karasa a gurguje ina gudumo ka ga shirin to gaskiya guduma na shine gaskiya gwamnoni ba sa kyautawa ba special na Nasarawa state eh, bisa wace hujja yana ba mu dubu uku uku da percentage yake ba mu dubu uku uku yake bai bisa amfani sa eh bisa ga wace hujja saboda Allah eh, ga yunwa ga azumi ga wannan kudin wata hudu ba zai kai wata daya ba ba amfani a gaya ma jami'in buhari ita mu duba wannan abin To mun gode Malam Bala abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan damar. To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A Bangladesh hare-hare da 'yan tsatsauran ra'ayi ke kaiwa masana da marubuta da kungiyoyin addinai marasa rinjaye da 'yan fafutuka na ci gaba kuma yana kawo fargaba na baya-bayan nan ranar 6 ga watan yuni an kashe wani limamin addinin hindu a yammacin bangladesh a yayin da yake kan keke zuwa ibada a ranar 5 ga watan yuni kuma an soke wani dan kirista da wuka ya fito ibadarsa ta ranar lahadi a arewa maso gabashin bangladesh a wani hari da masu kishin musulunci suka ɗauki alhakin kaiwa 'yan sanda sun ce wasu da ba a gano su ba sun kai hari kuma sun hallaka wani tsoho mai shekaru 65 a ƙauyen bamfara ɗaya daga cikin yankuna ƙalilan na krista a ƙasar bangladesh inda musulmi suka fi rinjayi an kashe sunil gomes a wani shagon kayan abinci wanda ke kusa da wani coci a ƙauyen bamfara in ji gul islam muƙaddashin shugaban 'yan sanda a gundumar nature an yi wannan kisan ne jim kaɗan bayan an kashe matar wani ɗan sanda mai yaki da ta'addanci a birnin chittagong da ke kudu maso gabashi 'yan sanda suna zaton ƙungiyar mayaka ta ƙasar da aka ɗora mata takunkumi ita ce ta yi wannan kisar wasu mutane uku da ba a gano su ba sun soke mahmuda kana mitu kana suka harbe ta aka yayin da take ƙoƙarin kai ɗanta zuwa ɗaukar motar bas ta makaranta a cewar hukumomin chittagong mitu ita ce matar babul aktar wanda ya jagoranci yaƙi da ƙungiyar mayaka a bangladesh ta jama'atul mujahideen da ke Chittagong a watannin baya irin waɗannan hare-hare sun yi sanadiyar mutuwar mutane arba'in a cikin shekaru uku waɗanda aka kai wa hare-haren sun haɗa ne da profesoshin jami'a masu yada labarai ta duniyar gizo 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama baƙi 'yan ƙasar waje da 'yan addinai marasa rinjayi da suka haɗa da shi'a sufi amadiya krista buda da 'yan hindu kasar bangladesh tana da tarihi na matsakaiciya mai haƙuri wacce ta yarda da bambance-bambancen al'ummarta ta huskan al'adu da addinai a don haka irin waɗannan hare-haren take haƙƙin bil'adama suna ɓata sunar ƙasar da mutanen bangladesh da irin nasarori da ƙasar ta yi a shekarun baya amurka ta yi allah wajen da waɗannan kashe-kashe na waɗanda ban san hawa ba san sauka ba a bangladesh bai kamata wani ya yi hasarar ransa ba saboda abin da wasu suke faɗi ko suka yi imani da shi amurka za ta ci gaba da taimaka wa masu fafutukan kare haƙƙin bal'adama a bangladesh da mafaɗin duniya baki ɗaya sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Baba Yakubu Makeri da fassarar wannan sharhi da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka to kafin mu karkare ga takaitattun labarai. kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce sojojin najeriya sun kashe akalla mutane goma sha bakwai a lokacin wani gangami da 'yan awarin kungiyar biafra suka yi a kudu maso gabashin kasar magoya bayan fafutukar ta biafra sun taru ne a birnin onitsha da kewaye a karshen watan da ya gabata domin tunawa da ranar da yankin ya bangare daga najeriya na ɗan wani lokaci da bai yi tasiri ba dubban mutane ne suka jeru a gefen titunan birnin louisville na kentucky suna kiran sunan ali a matsayin bankwana da musulman farko da ya fi shahara a amurka wato gwarzon dan damben nan muhammad ali da ya rasu a makon jiya yana mai shekaru 74 akwatin gawar muhammad ali mai launin ja wanda aka rufe shi da wani kyalle da rubutun larabci ya zagaye muhimman wurare da suka yi tasiri a rayuwar mamacin waɗanda suka hada da inda ya sa da wurin da ya koyi dambe da kuma ɗakin tarihin da aka saka sunansa To a gaishe ka jama'a masu saurare nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da a bari ya huce da Ibrahim Alfahame da kuma Halima Jimrauki gabatarwa. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a mu na Facebook da Twitter. yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da shi kuma baba yakubu makeri da ya amsa wayoyinku sai julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu mr carl wanda ya haɗa mu da ku alheri ke muku fatar alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri